أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da warhaka barkan mu da sake saduwa a cikin wannan shiri da muke kawowa na inganta rayuwa da lafiya shiri ne wanda wannan kafa ta mu take kawowa ta almabruk tv za a yi haƙuri saboda rashin jin mu da ba a yi ba kusan wata guda ko sama da haka ba wani abu ne ya janyo wannan saboda al'amari ne wanda yake na ibada wata wanda yake na ramadana wata ne mai alfarma dole dukkan abin da kake yi za ka taƙaita shi ya zamanto ka mai da hankali ɓangaren abin da ya shafi ibadunka saboda wata ne wanda yake ɗauke da kwanaki ashirin da 28 ko da tara ko kuma talatin idan ya yi yawa so an yi sallah an gama azumi ya wuce mun kuma dawo bakin daga abinda nake so in ba mu shawara a nan ne. na farko yawan ciye-ciye yana toshe kwakwalwa yawan ciye-ciye yana janyo rashin lafiya yawan ciye-ciye yana sanyo cututtuka da dama a cikin mutum jikin mutum kamar wani inji ne wanda idan aiki ya yi mai yawa to yana samun rauni babban abin da nake so in ba mu shawara a nan shine yadda mutum ya ɗauki azumi ya ci da safe ya ci da daddare haka yake kaiwa kuma baya jin cewa ya gaza da zai daure idan ba wai ya zama dole ba ko yana aikin ƙarfi ya daure da wannan ɗabi'ar lafiyarsa za ta ƙara ƙaruwa dukkanmu mun sani lokacin azumi mutane sun fi lafiya in dai har mutum wanda yake fama da lalurori ne yau da gobe ba wai lalura wadda take ta kude yaushe ba tana jikinsa ya fi lafiya so wannan shawara nake so in bamu in Allah ya so ya yarda za mu ci gaba daga inda muka tsaya dukkan wa'insu wayanda suke da bukatan magunguna kowane irin lalura yake damun ka za ka iya tuntuɓa mu ka faɗa mana ka ba sai wanda muka yi bidiyo a kai ba muna ba da magunguna kala daban-daban in Allah ya so ya yadda za ka samu taimako da izinin Allah naku har kullum zakariya haruna abdullahi nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh